barkamu da saduwa a wannan yammaci na litinin biyar ga watan ramadan shekara ta dubu da dari hudu da arba'in da hudu bayan jiran manzo sallallahu alaihi wa sallama daga cikin maka zuwa madina wata kuma yake yammaci na ashirin da uku ga watan biyu mai daliya ta dubu biyu da ashirin da shida a wata masallaci mai tsarin kuka wata kuma rigayi ya Musa wani Allah ta'ala ya kashe mishi rahma domin ci gaba da gabatar da darasin mu na tafsirin Al-Qur'ani ne cikin wanda suka saba fitarwa a cikin waɗannan kwanaki masu alfarma na Da wannan shine majalisin mu na hudu da ba manta ba muna cikin tafsirin suratul Isra ta biyar ne. Wannan shine majalisin mu ta biyar. Yau nawa ga watan azumi. Na rage biyar ko shida. in majalisi na biyar ne azumi na shi ke nan muke azumin Allah da zuwa haka kun yake hutu Allah ya samu dace wannan shine majalisin mu na biyar yayin da muke cikin tafsirin wannan sura mai albarka suratul iqra a yammacin jiya idan ba mai ba muna cikin tafsirin aya ta 59 Fadin Allah ta'ala wa ma mana ana an nursila bil ayati illa an kazzaba bil awwalun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 أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون فآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا الله تبارك وتعالى ya ci gaba da cewa wa ma mana'ana an nursila bil ayati kuma ba wani abu ne ya saka mu aiko musu da irin ayar da suka nema ba ta sanya musu dutsen kufa ya zama ainihin wasan sinare? da kuma tafiyar musu da duwatsun da ke kewaye da garin makka kuma ya kuke su bi suka Allah ya ce illa an kazzaba biha illa an kazzaba biha sai ta cewa waɗanda muka fara yi wa irin wannan a baya waɗanda suka gabata an yi musu irin wannan ɗin kuma sannan sun karyata ba su imani ba wa ma nursilu bil ayati illa wa atina samudun samudun naqata Allah ya ce kuma nan lalle mun ba wa ainihin wato samudawa taguwa fa zalamu ba amma su suka yi zalunci suka tafi imani wa ma nursilu bil ayati illa takbifa kuma ba wani abu ne ya sa muke tura ayoyi ga bayi ba sai don su kasance ainihin wato abin tsoratarwa da wa'azi zuwa gare su. Ina manta ba muna kan kafar kudin Allah subhanahu wa ta'ala wa 'A'a-tsai-na-samu da wa zalamu biha. Allah ta'ala ya ce kuma dawa mun ba su Ana sun nemi Allah ta'ala ya ba su wata alama wadda za ta tabbatar da cewa annabi salihu alaihi salam da gaske manzo ne na Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko shi gare su da sako na manzanci lokacin da suka nemi wannan taguwa sun sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su abin suka nema ba tare da an gargaɗe su ko an ja musu kunne abin da zai biyo baya idan ba su imani ba kawai sun nemi dutse ya haifa musu taguwa Allah subhanahu wa ta'ala kuma take yanki ya zo musu da wannan aya aka zo musu da abin da suka riba A bayan sun karya sai Allah subhanahu wa ta'ala ya maye gurbin wannan aya a ainihin wato ta azaba yadda a yammacin jiya muka ambata cewa dukkanin wata al'umma da ta nemi Allah subhanahu wa ta'ala ya bata wata aya wadda ta tabbatar da manzancin annabin da aka aika mata matuƙar an baka wannan ayar kuma ta ƙaryata babu sauran gargaɗi ko wa'azi a zafi da suke biye bayan ramudawa su ne mutanen annabi salimu alaihi salam Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin wato ambace su a nan su su kadai ya ce wa ataina samudan na ƙasa ko salamu biha an ambaci samudawa su kaɗai ba wai don su kaɗai Allah ya saukar wa da hanyoyi ba a an fitar da ayoyi ga al'ummatan da suka gabata ayoyi iri daban-daban gabanin samudawa Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin wato saukar da ayoyi da daban da adawa gabanin adawa Allah ta'ala ya saukar da ayoyi ga mutanen annabi Nuhu haka bayan su Allah ya ci gaba da saukar da ayoyi ga annabawa daban-daban annabi Musa alaihi salam an saukar mishi da ayoyinsa annabi ainihin wato Isa shi ma an saukar masa da ayoyinsa amma duk da yanayin annabawa da al'ummatansu waɗanda aka bawa ayoyi bayyanannu sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci samudawa su su kadai saboda cikin waɗannan kabilu ko al'ummatai mutanen garin Makka da ake magana da su sun fi sanin samudawa fiye da kowaɗanne domin samudawa garin su yana tsakanin garin Makka da garin Sha. Makka ana tafiya daga garin Makka kuma Farshawa suna tafiya Sham domin kasuwanci. duk lokacin da za su tafi kasuwanci zuwa sha suna wucewa ta wandan gari na samudawa inda annabi salihu da suka nasu suka suna ganin burkin yadda suka rayuwa da yanayin gidajensu da yanayin yadda su take da yanayin abin da ya faru bayan ainihin wasan manakar da su haka mutane ne waɗanda suka ba sun su suna tare da su suna kusa da su kowane lokaci za su kasuwanci za su ce ta garin in sun dawo za su dawo ta garin suna kasa fahimta misalin da suke wasu mugawa saboda ba su nisa yankunan shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin wato ambace su anan yace wa atayna samudan halaka Don su san cewa azabar mutane su da su waɗanda aka yi wa irin wannan aka ba su aya suka kafirce aka yi musu azaba da sunan da kuna iya zuwa inda aka yi abin kuma abin ya faru kuna iya wucewa ta wajen kuna iya dawowa ta wajen ina fata an fahimta harnin madiyana ko a yanzu in ka je wucewa ta wajen su yanayin wajen ya bambanta da yanayin da ake rayuwa a ciki domin malamai suka ce har yanzu ba ma malamai ba waɗanda ke gidawa ta wajen kai a kan ke ka tabbatar cewa an taɓa yin azaba a wajen yanayin iskar wajen da yanayin zafin wajen da yanayin ƙurar wajen da komai da yake tashi ta cewa ba iri ɗaya ne da ragowar wurare da suke ainihin wasu cikin ya ka mutawa? mutane ne garinsu gari ne wanda kurashawa sun rika sun san shi shi yasa Allah ta'ala ya ba da misali da su don su san cewa su ma abin yana iya faruwa da su don garin madiyana gashi nan kan kusa da su ina fata an fahimta kamar abu ya faru a garin sulaja wanda yake lafai ya san sulaja ba ta bilita da shi ina fata an fahimta ya abin da ya faru na sulaja na zaka da aka yi musu yana iya zuwa da ba a zama za su fata da ina fata an fahimta abin da yake kusa da kai ka fi saurin fahimtar misali a kan wanda yake nesa in an ba su misali da annabi musa annabi musa ya rayu ne a misra duk wata aya ta da ba shi tana misra tsakanin garin masra da garin misra sai ne tafiya ce wadda take mai nisa amma tsakanin madiyana da garin masra tafiya ce wadda take ainihin wato duka da nisa Allah ta'ala ya ambata cewa ya ba su aya ta taguwa wa atayna na haka annaqa ita ce na naqatu salihu alaihi salam ma'ana taguwar annabi salihu allati qala ba'a aw maqbul wanda mutanansa suka nema daga gare shi fa akhrajaha Allah lahum litakuna mu'jizatan lahum Allah ta'ala ya fitar maka da wannan taguwa din dan ta kasance mu'jiza ce a gare shi annabi Salimu alaihi salam ba shi da komai ba shi da wani abin hawa asali taguwar ba wai ta ce da za a ce yana mu'amala da ita yau da kullum ba in sai tafiya yana hawa in zai tafi kaya yana turawa a a'a ba shi da taguwar su suka nemi a da taguwar kuma taguwar da suka nema taguwa ce wadda ta saba wa hankali ta saba wa tunani ta saba wa hankali domin abu ne wanda suka zo da shi wanda gabaninsu da suka samun wata al'umma da ta nemi irin wannan babu wata al'umma daga cikin al'umma da tun kafircinta tun ji da isarta da ta'amarta da ta nema a cikar mata da wani abin halitta daga cikin dutse su mutanen annabi ta ta'addi suka yi wa kalu salihu sa suka yi suna tsammanin abu ne wanda ba zai yiwu ba ko kai yanzu a ce da kai zuma rufi da su taguwa hakan abu ne wanda ba zai yiwu ba domin dutse ne wanda yake non living ba rayuwa yake yi ba abu ne wanda yake ainihin wato damage kamar a ce matacce mara rai to ta yaya za a ce abin da yake matacce kuma zai haifi abin da yake rayayye an ga wannan abu ne wanda yake ba zai ya ka ce suka kalubalen annabi salihu alaihi salam kuma da'awar da yake da annabta cewa shi manzo ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya aika zuwa gare su in har yana so su yi imani su tabbatar da wannan manzancin to ga wani dutse a bayan gari suna so wannan dutsen ya haifar musu taguwa ko dai ya tage taguwa ta fito daga ciki kuma ma ya yi ya rubu-rubu su da su ga taguwa ta fito daga cikin wannan dutsen haka lokacin da suka nema Allah subhanahu wa ta'ala sai ya fitar musu da wannan taguwa din dan ta kasance mu'jiza kan nabi sallallahu alaihi salam wataƙila idan sun ga abin suka nema ya fi gaske za su yi imani Hana yace walakin lan yu'min walakinnahum lam yu'minu bi. ne duk yadda taguwar ta fito ba su imani da Annabi sallallahu sun nemi dutse ya haifi taguwa. Allah ta'ala ya kaddara dutsen ya haifi taguwa bayan taguwar da aka haifa ta fito ita ma ta haifi wata taguwa. sun nemi guda ɗaya sai Allah subhanahu Ta'ala ya basu guda biyu amma duk da cewa abin da aka basu ya tara wanda suka ba. dan ana so su imani a kwana mutu da suka yi tsananci suka kafuce suka ce ba mu yarda ba ba za mu imani ba dama muna tsammanin ba za a iya yi bane ba to kuma shi an yi amma duk da an yi tsammanin mu yarda ba za mu imani Allah subhanahu wa ta'ala ce bal aqarun na ta wa da rabbika a madadin ma da suka yin imanin su bata guwa a'a sai suka kashe ta suka sa umarni Allah subhanahu wa ta'ala suka kuma yi gatsari suka yi fitsara suka yi rashin kunya bayan ta fito sun ƙi yin imanin annabi Salimu ne ya gaya musu kuma taguwa ta bace hadihi na atullahi da aya wannan taguwar ba ta Salimu ba ce ta Allah ce ya ba ku ita ne a matsayin aya a matsayin wata alama a matsayin wata shaida da za ku tabbatar da manzancin da zo muku ci ta ka fatawa bace ta Allah ce fa daruha ta akulki arhuda bacci kuje da kiwo a ce daga arzikin Allah a kan Allah a ce ku ciyar da ita ba a ce ku shayar da ita ba in kun fata ta a kudu arziki ba za ka ci daga arziki ba. wala ta masu haɗi so amma kar ku kuskura ku kafa ta ku ce za ku kuskura a yi a akuzan ku Allah ku tare in kuwa kuka cutar da ita Ba Allah zai kafa muku da azaba wadda kike ne da ba a na ƙasa wa a al amurin rabbika amma suka kiyasta da wannan nasiha ta annabi sallallahu alaihi wasallam suka soke wannan taguwar suka kashe ta kuma suka saba umarnin ubangijinsu kashewan da saba umarnin bai ishe su da sai da suka tsara da rashin kunya da fasara maqalu suka ce ya salihu ya kai salihu kitina bi ma ta'idin da in min al-muttalib in har da gaske ne kai manzon Allah ne kamar yadda kake ta ce kar mu kashe ta kun kashe ta a yi mana duk abin da aka ga dama in kai mun kunya da shi akwai rashin kunya ko wani babban mutum aka ce ka yi wa ta cewa ba kai shi wannan tana Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya zo maka da abin da kake tsammanin ba zai yiwu a madadin ka mika wuya ka yadda ka imani ka gaggata amma sai ka karyata kuma ka kashe abin da aka bayar ka. sannan kuma ka zo da katsari da ainihin wato rashin kunya haka Allah subhanahu wa ta'ala sai ya sanya wancan rashin kunyar da suka yi ya zama ƙarshen abin da zai zama cewa daga shi ba su da damar ci gaba da rayuwa wannan ma ainihin wato su ci gaba da fukara ko ainihin wato rashin kunya Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ba su notice na kwana uku an fahimta Idan kansu ce ma an zo musu da azaba daga kakan ba su tsammani ana da mata ku fi darihin talafata ajiya ke ku sauna a gidan tsawon kwana uku zalika wa'adun khaira makdub Allah ya ce wannan alƙawari ne wanda ya wanda ya tsiya haka sun ce a muku ga dama je ku fita an ba notice na kwana uku bai guduwa ya gudu bai tuba ya tuba tsagera kuma ya zauna da tsageren ta ga abin da Da aka kwana uku yana rafika Allah subhanahu wa ta'ala sai ya halakar da su al'akhiru Allah ta'ala bi sirra allati ja'alatkum fi dari jahannama Allah subhanahu wa ta'ala ya halakar da su da tsawa aka wayi gari gaba ɗaya sun zama tsawon wasu da gidajen su aka zaka musai hasu ba a su kofi darihin zafi ne ce sai muka rike su da tsawa wadda take mai radadi ra'as ce tsawa mun yi bayanin tsawar su ra'ar a shekara a da suka wuce da ka irin tsawar da kake ji lokacin ruwa a tsawar in ka ji da cikin jarin ka sai ka kurkata in aka furta wata tsawar sai ka ji kayi yunkurin tashi kana ce a wuce wannan ba fa wani alakarwa ba ce na kuma ga irin waccan da Allah ya sokar wa mutanen da misali wanda ya aikata da su na san cewa tsawa ce wanda take da tsawa ba tsawa ce wanda take ba karama ba Naka lokacin Allah ta'ala ya saukar da wannan ainihin wato tsawa a gare su sai ya zamana an halakar da su da wannan tsawa ɗin ɗaya. Da kowa ba ce waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsere da su waɗanda suka yi imani da annabu Annabi Salihu alaihi salam yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata mana ya tsere da annabu Salihu da waɗanda suka yi imani da shi ragowar kafirai da suka yi izgilanci kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya halakar da su ba tare da ainihin wato tsoron menene abu da zai biyo bayan halakarwa shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana kazzabu fa ruha karyata annabi Nuhu wa Salihu alaihi salam suka ainihin wato soke wannan tawo قال لهم رسول الله لا الله da suke yunkurin soke manzon nasu yana ce da su ya Allah sabuwar Allah ce kuma ta ba a ba, amma ba su ji ba da suka so ita wa damdama da rabbuhum bi ba ha, Allah ta'ala ya ce fa damdama alaihim rabbuhum sai tana jin damdama kafin ka fara wani malamin islamic studies kuma a sunday sun ba cikin kuma da wannan sura in ya zo ayar ya ce fadin jama'a kai shi kan kai ta san an kasu Kuma da kalma ba ta bace ba ce Allah ya ce fa dama alaikum rabbukum bi dhanbikum haka ubangijin su ya musu rubutu saboda zalimin da suka aikata Allah kuma aka tinkita su an saukan musu da rubugin tsawa da kai ba za ka ce wani abu na ba ya faru bayan faruwar abu kawai ci kawai wata tsakanin gane wala ya kafa uku a. Allah kuma baya cin tsoron da yake biyo bayan wannan abin na afa kuma zai biyo baya dama mai abu da abu Yan Allah ya yi azabu akwai tunanin wani abu zai biyo baya me aka isa a yi kowanne ya isa shi ne shi ne isashe ma'an kima yuri shi ne mai aikata lokacin da ya ga dama a lokacin da ya ga dama akan wanda ya ga dama in yayi kuma ba wanda ya ce ce shi da ni da kai mu ne kuma mun yi wani abu sa tambaye mu yasa kuke abu kaza kila wani punishing ya biyo baya amma shi Allah shi yake punishing din duk irin hukuma shi ba wanda ya ce shi dan ne Allah kana a cikin ayara maka da haka akwai nuna ikra a cikin fadin wala ya ba Allah baya jin tsoron da zai biyo baya a ce alƙur'ani ce gaba ɗaya an ci ta an yanke bayan su ƙarshen su ya zo ba su da magada to sai ne ba ya ce su saba wa Allah haka ne ya faru da su a lokacin da Allah subhanahu kuwa ta'ala ya ba su ayar da suka ne aya wadda suka kuru kuru shi yasa Allah ya ce mubsiratan a tahiri suke ganin da su lokacin da dutsen yake ta suna gani lokacin da ita ma da aka haifu ta haihuwarta suna gani ina da akwai da aka ita babba ƴar dutsen da Allah ka kuma ta da Allah ko a labarin tatsuniya ba a ji an ce duke ya haihu ba amma ga Allah cikin kudurar ya sa dutse yana da ya sabuwa ƴar dutsen dutse suka kashe ita kuma ta ka ƴar da ta haifa ta gudu tun da ta gudu kuma ba a ƙara ganin ta kuma ba za a ƙara ganin ta a lokacin alƙiyama yayi Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bada labarin wannan takuwar a aka dawo ina fata an fahimta Allah subhanahu wa ta'ala da ya wannan ainihin wato ayar suka yi kafirci suka karyata fa zalamu suka ci gaba da zalunci suka karyata wannan aya din Ya Allah subhanahu wata'ala ya ainihin wato halakar da su saboda sun saba masa sun karyata abin da ainihin wato suka ce a yi musu kuma sannan sun yi wa Allah subhanahu wata'ala tsara Allah subhanahu wata'ala sai ya nuna musu ƙarshen su haka Allah ya ce wa ma nursila bil ayati illa takwir ba ma tura wata aya sai dan ta kasance a tsoratarwa ce ta ainihin wato waɗanda aka ba wannan aya. Wata al'umma da aka bawa wata aya an ba su ayan ne don su tsorata da lamarin Allah subhanahu wa ta'ala su yi wa Allah da. Kawai kawai ana ba da aya ne don mutane su ji daɗi sun nema an ba su ba. Ana ba da aya ne don a burge mutane, a'a ana bayarwa ne don su ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala. su san cewa wanda ya yi wannan abin yana iya yin fiye da haka ina fata da gida. fahimta ka Allah ya ce wa ma nur nursilu bil ayati illa taqwa imam Muhammad alaihi rahmatullah cikin wannan fadin Allah subhanahu wa ta'ala wa ma nursilu bil ayati illa taqwa yace da akwai maganganu guda biyar na hikima a cikin wannan lafazin da Allah ta'ala al-awwal na farko al-ibar wal muhtadatu allati ja'ala Allah ala aidi rusul min min dala'il al-inzar taqwisan lil-mukallifin yace dukkanin wani abin duba shine al-ibra duba idan an kalle shi za ji tsoron Allah za a wa'azantu wal mu'jizat da mu'jizoti mu'jiza shine wani abu wanda ya saba wa hankali ya saba wa tunani kamar wanda na annabi salihu a ce dutse ya haifi taguwa kun ga abu ne wanda kallon mutum ɗauka ba idan kaya, cikin Allah kuma ta tabbata an zarta shi yasa aka kifai, ya ce to abubuwan wa'azantarwa da mu'ujizoji da Allah ta'ala yake ba wa annabawa dalili ne da yake tsoratar da waɗanda suke karyata manzannin duk ne hankali in aka ce ga wani abu da Allah subhanahu wa ta'ala yayi tunani ba zai iya zuwa da wannan abin ba sannan aikin mutum lallai mai hankali sai ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ya san cewa wanda yayi wancan abin zai iya yin abin da ya fi shi dan ya azabta wanda ya saba ina aka amfani ta abu na biyu yace anna ayatul lintiqami takhwifan min al-ma'asi yace ku ku wannan mu'jizozin da zaka ga suna zuwa dan su alamu ne da Allah yake fara gabatarwa na intiqami ma'ana na rukun azaba ga waɗanda suka tsara wa Allah subhanahu wa ta'ala dan a tsorace su sai da kake ya ka kuma ta wani abu wanda tunanin ka ya kasa ɗauka in kana da rasar shari'a za ka ji tsoron ƙila wani abu zai biyo bayan wani abu ba ba ne. Ina fata an fahimta. da suka ci amma musu da ainihin wato ya zama ainihin wato zinare ko a tafiyar da duwatsun maka su zama ainihin wasu kuma da ta iya yin shuka a kai inda an yi musu hakan in suna da tunani su kansu kafin ma a gaya musu za su san cewa tun da Allah ya wannan in ba yi wa Allah ta amin imani ba akwai abin da zai yi Allah ta ci bai saka gaba ina kuma fahimta abu na uku shi annaha تقلق الأحوال من سفر إلى شباب ثم إلى التعلق ثم إلى التقفل ثم إلى مشيبي لتعتذر da بأحوالك Ya yace duk waɗannan abubuwan da Allah yake tabbatarwa daga wannan matakin zuwa wannan matakin daga wannan matakin zuwa wannan matakin a yanayin kansu yadda Allah ya dinga juya yanayinka daga jariri zuwa matashi zuwa tsufa zuwa mutuwa yace wannan kadai ya isa ya sa mutum ya ɗauki na a bisa tafiyawar yanayinsa وتخاف إصابة أمر وتخاف عاقبة أمره yace ta yadda mutum ke ji tsoron ƙarshen kullum ba haka da ba haka muke ba wani yanzu in ka ɗauko bidiyo na ƙuruciyarsa inda da yarinta zuwa yanzu yadda muka cika masallacin nan a ce a kawo a a sa ƙuruciyar wani wani in za a bashi biliyan ɗaya ba zai yarda ba ba wanda zai yarda saboda ya san cewa abubuwan da suka faru zai zama masa shi a kai kasa gidi kamar abin kunya ne da shi cikin da tare zuwa fara zaman su zuwa fara rarrafe zuwa tasirta zuwa ta har zuwa matakin da yake yanzu wannan kafin bai yake zama izina ba bai isi ya sa mutum ya ji tsoron Allah ba bai isi ya sa mutum ya ji tsoron abin da zai biyo baya a bako masa ba ya ce wa hada kaunu ahmad ibn hanbal radiyallahu anhu ya ce wannan magana ta Ahmad ne ya faɗi yanayin jujjuyawar al'amura jujjuyawar rayuwarka daga yarinta zuwa kamantaka zuwa tsoka zuwa mutuwa kwanaki daga safiya zuwa rana zuwa maraice zuwa dare yanzu magana ake kamar yau ake magana ta azumi yanzu magana ake ta guda shida yanzu kuma za ka ake ashirin da shida yanzu za ka ji an fara lissafi ai azumi yau wata shida da gamawa yanzu wata wata shirin zuwa da dawo yanzu za a ƙara haɗuwa wannan kaɗai iya da fita duka da aya taflikul laili wani haka. yanzu duk irin karshen ranar da ake ƙallawa a na yanzu ta wannan shekarar a ga yadda yanayi yake ba ma fai kaɗai ba abin da ba a taɓa yi a tarihin zamani shine yin azumi a lokacin sanyi yanzu nake magana da mutanen gida a Kano sanyi ya dawo kamar da ne kamar sai ake cewa a Kano sanyi da hazo nace ina ma ina gida da tun wa'anan azumin nan ba za ka gida ba Allah ya ce azumi a lokacin sanyi ma ce ka mu ba ta shi ruwa ba jin yunwa ba wahalar tafi ba wahalar rana ranar zafin lafafi ya ta wani lokacin kafin da irin wannan alama ce da za ka sa mutum ne hankali ya ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ya ji tsoron hukumar da Allah subhanahu wa ta'ala al'amura yadda suke canzawa yadda rayuwarsu take canzawa yadda abubuwa suke faruwa ka kaddara yanzu da nake maka wannan magana ka kaddara cewa ta tsaya tsaye a gaban Allah subhanahu wa ta'ala ka kaddara ya ka a tsaye a gaban Allah Allah zai tambaye ka wacce amsar za ka iya bawa wacce amsar za ka iya bawa Allah ce yau ka ka a tsaye a gaban Allah daga kai sai Allah babu ka kafin ka da suke daga kai sai Allah kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ma minkum min ahadin illa sayukallimu rabbuh ilayka bainahu wa bainahu kamar. babu wani mutum daga cikin ku ijma'i sallallahu alaihi wa sallam face ya tsaya a gaban Allah subhanahu wa ta'ala sun yi magana da Allah subhanahu wa ta'ala babu mai tarjama a tsakanin su abta kake tsammanin da kake yaba wa Allah a yanzu in ka tsaya wannan kada ya ce ta mu ji tsoron Allah mu ji tsoron kuwa da Allah subhanahu wa ta'ala babu a cikin tsere ta mu wallahi face tsoron Allah ku san wa inda khairar zalika Allah ce ku ci tsoro ku yi gusiri amma ku sani mafi alkhairin gusiri shine tsoron Allah kun ya ulil alfaz Allah ce ku ci tsoro na ya kuma abuta Allah ka abuta mu da tsoron abu na hudu yace alquran yana daga cikin abin da zai zama abin tsoratar da bawa shine alqur'ani yadda ya baka labarin waye Allah ya baka labarin halittun Allah tun daga farkon halittun Allah ya kuma baka labarin abin da zai faru a gaba har zuwa lokacin da ba a tashi ba wa ma ya fi fita da nishai abu da Allah ya koya a cikin Qur'ani sai ya ce Qur'ani kaɗai da ke kallon sa wanda muke karantawa yanzu muke fassarawa in kana da hankali ya ishe ka da Qur'ani duk wani abu da ya faɗa su ya faru wanda zai faɗa nan ya zai faru shi ma sai abu na biyar ya ce al shi ka shekar na ali Allah ya ƙara mishi yadda yake cewa duk wanda yake neman ainihin wato wa'azi ko mutuwa ta ce shi mutuwa ita ce mafi girman wa'azin da za a yi wa bawa mutuwa da take da aka masa aya a fassara ba a kan gefe a fassara ainihin shari'a domin ita wasu ne da yawan mu mun binne waɗanda muka fi so wani ya binne mahaifiyarsa wani ya binne mahaifinsa wani ya binne ɗansa wani ya binne matarsa wani ya binne wansa wani ya binne kaninsa ba wanda a nan ce bai taɓa binne wani nasa mai isaki in kai baka yi ba uwanka su kuma yadda aka binne din shi kenan kayi kata kai kata sai a haɗa a darussana abin da ya wuce wannan mutum ne kuna ganin su kila ɗazu kuna tare da shi amma yanzu babu ta shi kana gani kun ɗauko shi a cikin masana tana gani kun sa shi a gaba kun mai sanda tana gani za a karani a sa shi a ciki kuna gani duk kaunar da kuke masa ƙarshen kuma da soyayya kenan a haɗa wannan ramin ku sa shi a ciki in kun sa shi kuma kuma yadda ku rufe shi ba ku da tsoron me zai faru da shi a cikin ramin iya kakan da za ku iya masa yau kin kun yi wa wani gobe ku za a yi ku wanda ya mutu kuma ya mutu kenan ba magana cewa nan da wani lokaci zai dawo in ka ga ya dawo an yi buta a cikin kahu buta kan biyu wani suka fi uku ba ka idan kiyamun yan burun amma in ba wannan lokacin ba babu wanda zai ci ya dawo shi dai a mafarki a mafarki kana iya yin mafarki da mamaci kila haƙƙi hira amma mafarki ne ba gaskiya ba ne gaskiyar ba da ita ta kare ba za ta faru ba sai dai in aiki na gari ya haɗa ku a can za ku haɗa a cikin rahmar Allah subhanahu wa ta'ala abin da kike fata ke wannan kaɗai ya ke gaban mana wa'azi kullum kuma muku wa'azi musamman a wannan ƙarshen zamani kama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa mana yana daga cikin alamun al'iyama ne yawan mutuwa al-haraj yanzu za ka ga mutum yanzu za ka ji babu shi yanzu gawa ne yanzu babu wani kana lissafin kwanaki ayyawa yau wani kwanarsa kaza yau kwana bakwai yau kwanarsa arba'in yau wani shekara ɗaya yau shekara ana iya rike shekaru su an manta ko mahaifinka ne kuwa ita mata shekarar ta nawa da mutuwa shi dai ba za ka manta da shi ba saboda mahaifin ka da ka mai addu'a amma lissafin kwanaki da makonni da watanni da shekaru da ka manta kai ma kuma ka manta da me ya kamace ka na aiki na gargan ka samu abokin zama a cikin wannan rawa Imam Al-Qurtubi ya ce waɗannan su ne abubuwan duba daga cikin abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi da wama nusu bil ayati illa ainihin wa kafa alayhi rahmatullahi yake cewa inna Allah awwaqa an-nasa bima yasha'u min ayati Allah ta'ala yana tsoratar da mutane a cikin dama daga cikin ayoyinsa la'annakum ya'tadiruna wa yadhakkaruna wa yarji'un yace saboda su kasance masu tunani masu wa'azantuwa masu komawa zuwa ta Allah kuwa ta’ad. Ko komai Allah ya ga dama zai rabu bayan da shi ke hikima shine dan tsoron Allah su wa'azantu su yi tunani game da girman kudurar Allah su kuma koma zuwa gare shi su kuma mutanen ainihin wasu kirki ya ce zikira lana an dalkufuka ruji a cikin ya ce mun samu labari lokacin abdullahi dan mas'ud ya ji shi ka da bin ba'ama a tadus yana daga cikin ɗalibin abdullahi dan mas'ud ya ce wata rana an zo mana da labarin an yi jiki a ƙasa a kufa an fahimta aka kira a yanzu ya ce cewa aka zo mana da labari ana an yi jiki a ƙasa faƙala sai ibn mas'ud ya ce ya ayyukan nas ya ku mutane inna rabbakum yasta'tibukum wannan abin da ya faru na girgizar kasa da aka yi a kusa yanzu kuka samu labari ubangiji ya yi haka ne don ya sa ku tuba fa atubu ku tuba ku koma zuwa Allah subhanahu wa ta'ala kuma lokacin halittar siskin na umar Allah ya kara mishi yadda an yi ainihin wato girgizar kasa a garin madina wasu unguwanni sun rufe irin karoshin da ake yi a yanzu Haka da an ce yanki gabas ta tsakiya ko wani bangare na amerika ko wani bangare na turkiya kamar yadda ya faru a shekarun baya an yi irin a garin madina na umar yake cewa أحدثتم والله لئن عادت لأفعلن ولا أفعلن yace kun ga wannan abu da ya faru an yi shi an ƙara yin ana ba ma ku je a yace an yi da ƙasa an ƙara yin jiki ga ce ku in ba kuka ci gaba da abin da kuke yi na laifi Allah zai ci gaba da yin wannan jiki ma'ana duk lokacin da Allah ya nuna wata aya ta azaba ga bayi wani abu ne suku wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake so su tuba ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yake kare a cikin hadisin Bukhari da Muslim yake cewa inna shamsa wal qamara ayatan min ayatillah lallai rana da wata ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah ta'ala wa innahuma la yankasifani li ba'din wala li hayati haka yin kusufi sai su ya shafe saboda mutuwar wani idan an haifi wani malakin Allah azza wa jalla yursilu ma yukhawwifu bi ma ibada yace sai Allah yana turo wannan kusufi ne a shafe hasken rana rana ta gari ya kuma kamar duhu ko a shafe hasken wata don Allah ta'ala ya tsoratar da kayansa, fa idza ra'aytum zalika Allah ce in kun irin haka ya faru fafdahu ila yi wa du'a'ihi wa istighfarihi Allah ce ku yi hutawa zuwa ambaton Allah ta ambaton Allah ta addu'a ku ta roƙon Allah ku ta neman gafarar Allah amma ala sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ce ya ummata muhammadin ya kuma kuma annabi muhammad والله ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني عبده yace ku sani ya ku kuma annabi Muhammad wallahi babu wanda ya kai Allah kishi akan ya bawan yayi zina ko bai wata tayi zina ya ummata Muhammad ya ku al'umma annabi Muhammad wallahi law ta'lamuna ma a'lam na rantse da Allah inda kun san abin da na sani da bahistum qalilan da tariya ta ku yi wa la akaitum kathiran da mafi yawan rayuwar ku za ku ce ku kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya fi Allah kishin ya ga an saba masa Ta saban nan da san yadda Allah yake fushi idan ka saba masa da ba za ka tsara yin saba nawa nawa ne daga cikin ba wanda mu za a ce illa qalila daga wayar gari zuwa faduwar rana mutum da yi ba a ce babu ba amma sai yan kasar da cikin in ba ka saba masa aikata ba to za ka iya saba masa da idan ka ko da kunnen ka ko da baki hanyar faɗin abin da yake sabon Allah ne ta hanyar ganin da yake sabon Allah ne ko ta hanyar cikin sabon Allah Allah ya ce wallahi ya kun san abin da na sani to da ɗan dariya da ba ku yi kanci ba za ku kirin kuka ki kirin kuka saboda sanin abin da zai biyo bayan abin da kuke na sabon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya gabata mana abin da na sani dai Allah ta'ala ya hada mu alalan baki daya wanda ya kuskure Allah ta'ala ya yafe mu ya yafe mana baki daya asusun mu na marayu mutum marayu kana biyu ba su bani object na abin da muka